sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata 31 ga watan Janairun uku. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta kaddamar da bincike biyo bayan fashewar wasu abubuwa da suka janyo asarar gidaje, makaranta da kuma masallaci. Za kuma ku ji ci gaban shirye-shiryenmu kan jihohin Najeriya a zaben 2023 a yau mun haskaka jihar Adamawa. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Ministan tsaron kasar Ukraine Oleski Reznikov ya ziyarci birnin Paris don tattaunawa da shugabannin Faransa a yau Talata. Inda ya tura jiragen yaƙi don taimakawa mayakan Kib don daƙil harin da Rasha ta kwashe kusan shekara guda ana yi. Jami'an Ukraine sun yi kira ga ƙawayensu na yamma da su aike da jiragen domin samun ƙarin ƙarfin martani kan har-haren na Rasha. ya zuwa yanzu waɗannan kiraye-kirayen sun ci tura yayin da manema labarai suka tambaye shi ko faransa za ta yi tunanin aika jiragen yaƙi zuwa ukraine shugaban faransa emmanuel macron ya faɗi jiya wato jiya litinin cewa babu wani abu da aka ware komai mai yiwuwa ne amma ya ginda ya sharɗa da dama kafin a ɗauki irin wannan matakin waɗanda suka haɗa da cewa kayan yakin ba za su taɓa ƙasar rasha ba ba za su haifar da tashin hankali ba ba kuma za su haddasa matsala ga karfin sojojin faransa ba shugaban amurka joe biden ya faɗa jiya litinin amurka ba za ta baiwa kiran jiragen yakinta na f-16 ba ma'aikatan da ke yajin aiki sun kawo cikas wajen kai wa matatan man kasar faransa kayan aiki da zirga-zirgar jama'a da kuma makarantu a ranar talata rana ta bi ta zanga-zangar nuna adawa da shirin shugaba emmanuel macron na sanya mutane yin aiki mai tsawo kafin su yi ritaya. dubban jama'a ne suka yi tattaki a biranen kasar faransa domin yantar da wani sauye-sauye da na ƙara shekarun ritaya daga aiki zuwa shekaru 64 kuma hakan na nuna da cewa macron zai iya kawo sauyi a yanzu bayan rasa ranjaye a majalisar dokokin kasar a bangaren hanyoyin sufuri na jiragen kasa kuwa jirgi ɗaya ne kawai cikin uku masu sauri na ji wato na tgv ke aiki har ma da karancin ƙananan jiragen ƙasa na cikin gida da na yankuna ayyukan ƙananan jiragen na paris ya jefa su cikin ruruɗani. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken zai yi zuwa beijing baya nufin amurka na kan hanyar samun gagarumin sauyi a dangantaka da jamhuriyar jama'ar china a cewar manazarta na amurka blinken zai kasance babban jami'in diflomasiyyar amurka na farko da ya ziyarci beijing tun daga shekarar 2018 a halin da ake ciki kuma jami'an kasashen biyu na shirin sake yin wani zama na kai tsaye da na gefen taro tsakanin shugabannin a bana kamar yadda wani jami'in amurka da ya yi magana da murya amurka ya bayyana amma babu tsammanin da ake kan ganawa blinken tare da manyan shugabannin china za su ta haifar da wani manyan abubuwa ko kuma sake daidaita dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu daga ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙuna bakin wake da aka kai a wani masallaci a arewa maso yammacin pakistan jiya litinin ya kai akalla mutane ɗari wasu fiye da ɗari da hamsin kuma sun jikkata sakamakon harin bam da aka kai a tsakiyar fashewar babban birnin lardin kiba masu aikin ceto na ci gaba da fitar da waɗanda abin ya shafa daga baraguzan ginin har zuwa yau talata fashewar ta yi ƙarfi sosai har rufin ginin ya ruguje waɗanda abin ya shafa da yawancinsu jami'an 'yan sanda lardi ne saboda masallacin ya kasance kusa da jami'an tsaro da na gwamnati an kai harin ne lokacin sallar la'asar da aka saba yi jami'an 'yan sanda ba su yi magana kai tsaye ba game da yanayin harin inda suka ce ana gudanar da bincike. A gaida Sarfila Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta kaddamar da bincike biyo bayan fashewar wasu abubuwa da suka janyo asarar gidaje, makaranta da kuma masallaci. Ƙwararru akan abubuwa masu fashewar a jihar Bauchi sun kaddamar da bincike don gano sauran abubuwa masu fashewa da aka bizne sama da shekaru talatin a wani wuri da ke cikin garin Azare, hedkwatan karamar hukumar Katagun. Daga Bauchi ga wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da karin bayani. a ziyarar ganewa ido da kuma jajantawa da kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi da kuma gwamnan jihar bauchi su kai garin azare an ba da tabbacin cewa abubuwan da suka fashe ba bom ba ne nakiyoyi ne da aka bisa ne a wurin da kamfanin da suke aikin hanya suka ajiye. sunana aminu alhas commissioner of police na nan bauchi state yawa wannan abu da ya faru tsautsayi ne wanda ya faru cewa abin da aka binne tun kusan shekara talatin da aka labelin dan wurin eh. boko haram suka zo suka wuce wurin ba su ma san da dan da sun san da shi ma da tsaya suna tunan shi eh. mun riga mun je eh, can azare wannan dynamite ne to kuma dynamite na mun riga na kiya kenan hmm. su kwana kenan ana amfani da su ne wajen saran dutse da faffasa hanya to mutanen da suka sai sun bar gyauransu hmm. wanda a cikin gyauran ne aka samu bayan wasu yara sun dan kokko na wurin zafi ya tayar da su to yanzu haka abin da ake ciki shine duk irin wayannan abubuwan mun saka yan anti-bomb disposal saboda su ne suka san menene dynamite ya suke ya suke eh, a safiyan nan ma sun karo guda biyu yanzu haka ma da nake maka magana an samu karin wasu yanzu na bayo wa ma area commander da DPO cewa su killace wannan wurin insha Allah da makaranta da gidaje da kuma masallaci da abin da ya shafa duka gwamna zai kula da su shi ma gwamnan jihar Bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ya bayyana alhininsa kan abin da ya faru ya kuma ba da umarnin da a taimakawa mutanen da hatsarin ya shafa mun taho ne don mu muku jaje kuma mai martaba jajen wannan abu da ya faru kuma mu gane wa idon mu ina ne wurin me yake faruwa Mun mu daɗa nuna muku cewa muna tare da ku da ko muke bacci da ko muke tashi abin da ya faru an riga an gaya mana kuma kwamishina of police wanda shine shugaban dukan jami'an tsaro a jihar bauchi ya muku bayani abu ne da yake na tarihi amma sai yanzu ya taso kuma mun gode wa allah abin bai kashe kowa ba amma tun da an sake samun guda biyu yanzu za a dada sa idanu a ga abin da za a yi kuma mun ba da umarni wanda suke da hakkin duba abubuwan da ya faru da al'umma su ga irin tallafin da za su iya yi. Wani wanda ya yi hasarar muhallinsa ya bayyana mini yadda abin ya faru. Suka suna sunana Muhammadu Bari Baba. To abin da ya faru sun sa wuta ne a lebon mu. Gareji da local government, Katagun local government. So ya cinye ciyawa bayan wata lafa sai ba mai tashi. wucin bob ne hitin din ɗan zaka ta hitin bob ya tashi ya tashi ya mana barna ba kaɗan ba gida sai dai ba rasa rai ba a da ciwo gashi ana cewa mai yiwa ma a daga ku daga wajen mm. ana ana zargin akwai wasu abubuwa ma wanda mm. koyo ma san da aka samu biyu mm. shin da ya wannan wuri na ku yake da activity na yake goyon daji ba gani kuran rijiya waye duk akwai sabon to kuma daga baya da abubuwan suka lafa sai zama ya zama kuma kufayi shekara da shekaru kuma shekaru goma ashirin ba ba wani activity shi za a gani da wannan gurin ya zama ya zama kama kaman kufa a kowa a ciki. Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla an gaishe ka Abdulwahab Muhammad to har yanzu muna Najeriya don ci gaba da duba shirye-shiryenmu na zaɓe da muka fara gabatarwa akan jihohin akan tarihin jihohin ƙasar. yanzu za mu duba tarihin jihar adamawa da kuma zaben 2023 a jihar wakilin murya amurka daga adamawa lado salisu garba ya hada mana shirin talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka kuka zaɓe a jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan takwas na shekarar inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. Lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa wanda ya fara wa'adin mulkinsa a ranar biyu ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar 'yan NRC wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawan inda Abubakar Sale Mincika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar tara ga watan Disamba na shekarar 1993 inda aka samu sauyi mulki ya koma hannun soja. Kaftin Green Gori Abone ne ya karbi mulkin. Kaftin ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar goma sha hudu ga watan Satumba na shekara 1994. Hakanan dai aka yi ta tafiya har ko mulkin ya sake komawa miƙawa hannun farin hula manya-manyan jam'iyyu da suke taka rawa a siyasar jihar Adamawa inda aka fara da jam'iyyar nan ta PDP sai kuma jam'iyyar nan ta SDP da kuma jam'iyyar nan ta Labour Party sai kuma jam'iyyar nan ta APC wada yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin PDP ta yanzu lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri barisa eti shehu shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawan wadda kuwa jam'iyyarsa ce take mulkar jihar wadda ne masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawa kan karagan mulki. Zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa muna shirye kuma za mu shiga zabe don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa. Shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawan Mr. Sama'ila Tadawus shi kuwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun kar karbi karagan mulki a gurin jam'iyyar ta pdp mun riga mun gama shiri tsaf kuma bisa ga dukan alamu kasan bahaushe yake wai juma mai kyau wai daga laraba ke ganin ta bisa ga alamu muna gani cin zaben nan yana da sauki a wajen mu dalili kuwa kasan shugaban kasan mu shi tunubu ya dauki shetima a mataimakinsa kuma dukansu su ne founders na apc kuma grassroots politicians dama in za ka yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba shine a tambaya baya mai kai tun da da ya sa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna sun yi senators sun kafa mutane Allah zai ba mu zabe muna da confidence na cin zabe nan insha Allah. Su ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP jam'iyya mai alamar doki wadda Dr. Umar Ardo ya zama dan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP wadda ya ce sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe a halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka. Mun zauna muna da jama'a mun yi magana da su mun san damuwansu san mu kuma manufofinmu muka ɗauko alkawari wa juna yadda za mu haɗu ba mu goyon ba mu sa mu kuma gwamnati sannan mu kuma mu ya bukatunsu wanda ke cin musu tuwo a ƙarya. Jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu har ma magabata a can baya suka yi wa jihar jihar lakabi ta harkar fulatanci wato jange dure dume wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekiyar allo a mashigar fadar lamidan jihar adamawa aka rubuta wannan kalma a ciki a shataletalen shiga fadar Lamidan ma dai domin nuna abin alfahari da kuma na tarihi ya sanya aka yi alamar kwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki wadda hakan na nuni da cewa gari ne ke da fulani makiwata na dabbobi daban-daban a jihar sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin benue da kuma na gongola al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na benue da na gongola wadda ke tafiya guri guda kuma kowanne da kalarsa a cikin tafki guda ba tare da sun cakudu da juna ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar adama ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu lado salisu garba muryar amurka daga Adamawa a Najeriya. tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga ga da Salisu Lado Salisu Garba da ya haɗa mana wannan shirin. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan wasu sabbin hare-hare da aka kai a daren Lahadin da ta gabata a karamar hukumar Kwantagora. A yanzu haka dai 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da aukawa jama'a a wasu ɓangarori daban-daban na arewacin Najeriya. Al'amarin da ke ƙara jefa jama'a cikin wani yanayi na tashin hankali da ma zaman zulumi. a daidai wannan lokaci da 'yan siyasa ke ci gaba da yakin neman zaɓi, a babban zaben da za a gudanar a wannan wata na fabrairu da ke dab da kamawa jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin najeriya masu fama da wannan matsala ta 'yan bindigar da ko a cikin daren lahadin nan wayewar garin jiya litinin 'yan fashin dajin sun auka garin tudun magaji ko kuma rijiyar na gwamatsi da ke yankin karamar hukumar kwantagora inda suka hallaka mutum guda tare da harbi mai garin garin sannan suka yi awon gaba da wasu mutane kimanin ashirin rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu haka mai garin garin yana asibiti ta kwantagora domin karɓar magani. waɗannan da suka tsallake rijiya da baya a wannan hari kuma suke cikin wani yanayi ga abin da suke cewa. sunana muhammadu kabiru a rijiyar na gwamnati niki, idan abin da ya faru ina cikin ɗaki da ni da ƙanina sai na ji matan gidanmu ta yi ƙara kuwa to da na ce ma ko kwarto ne sai na hito to daga nan kenan kawai sai na ja ina hitowa kawai sai na ji halbi kenan kawai ko da shi ma ya fara yin halbi daga daga shi wannan barawan shi fara yin halbi da ya halbe ni nan gefen daga nan daɗa kingi kawai suka yi Ta yi gaskiya ba zan iya gane ko nawa ba ne gaskiya ba zan iya gane ko nawa ba sun zagaya ka sun shiga makota da gidan bala shugaba da gidan su habibu to nan ne kawai suka zaga to la ba wani abu sai dai mu ce mun gode ma Allah wanda shi Allah shine mai bayarwa shi kuma ne mai karban abin sa ba gaskiya ba sai dai godiyan da zamu iya yi kenan tunda istihali in istihala dai an same shi jarabtawa ne to ko da suka shigo ta wancan bangaren sai suka fara operation suka shiga wani gida nan ana cima mai gidan shayu suna shiga cikin gidan suka kama bubuga ɗakin samari haka to ko da suka kama bubuga ɗakin samari sai suka fito da samari ko da suka fito da samari a wannan ɗakin sai suka ɗaura guda ga hannu suka ce mai ya kwanta to ko da shi kuma guda ya ji ana kawai ana rikici tare da ɗan uwan shi ma sai ya hito to yana hitowa sai ji suka halbe shi nan a goshi ko da suka halbe shi a goshi shi gaskiya nan dai Allah ya ɗauki abun shi a nan wurin ya rasu to mataimakin shugaban karamar hukumar ta gora alhaji ibrahim makiga ya yi karin haske akan yadda lamarin ya faru takaice dai jiya da daddare lallai barayi sun shigo wani wuri da ake kira tudun magaji ko kuma hayin magaji nan ne da kaɗan wuce ta ɗali kaɗan sun ɗauki mutane kuma sun halbe halbe har sun halbi mutum uku wanda mutum daya daga ciki ya mutu nan take an yi jana'izan sa yau mutum biyu kuma suna asibiti gaskiya mutane biyu da ke asibitin guda an halbe su a wurin kafada wurin kirji bular ya shiga fita gudan shi ma yana da halbi a kafada yana da halbi a ciki mai halbi a cikin nan na shi rashin lafiyan ya ɗanyi tsanani saboda shi ko da na tafi asibiti yau da safe wurin shi hanjin sama a waje yake to nan take ma na kira PMO kira na gaggawa so gaskiya pmo dr baba dr wasagi ba abin da za mu ce masa nan sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya biya shi da mafificin alkhairi Allah ya sa aljanna ita ce makoma wallahi ina kiran shi na gaya masa ga halin da da mutane na a ciki so gaskiya matakin da aka dauka bai mini ba tun jiya da dare gashi nan kwanci hanjinsa a waje doctor on call ya zo ya rubutu yan tiyata ne ake jira za su shiga da shi tiyata ba a shiga tiyata ba har yanzu to na tarar dai lokacin suna ma maganin cewa ba zai biya kuɗi kaza da sauran sunan take dai doctor baba ina kiran shi kira da kira na zuwa zuwan shi asibiti bai minti goma ba ya zo asibiti yana zuwa da kanshi ya je ya duba nan take ya sa aka hezetin aka wuce da shi mutumin zuwa tiyata. A can karamar hukumar Shirorama mazauna yankin sun ce a yanzu haka suna cikin zaman zulumi da kuma fargaba akan wannan matsala ta 'yan bindigar. In ji ɗaya daga cikin mazauna yankin Alhaji Jibril Erana ai ba wani wanda ke cikin kwanciyar hankali a karamar hukumar shiroro da moye da rafi to amma abin ya fi tsamari a nan yankin hayi nan to abin kuma yanzu kaga zai har ya tsallaka ya kai ga ko ina ko lokaci yana ta tafiya ko ina to kaga abin ya zama to cewa damuwan ya yi yawa da aka maganar zaɓe ba ma abin da ke gaban mutane ba ke yanzu bayan da za a yi to waye ma zai zo da wani kayan zaɓe ko to ina ma mu wani ma botus kaɗin shi tuntuni ma barayi sun kore shi a gidan sun kona gidansu bai ma san ma inda voters card din shi yake ba ainihin abin da ya mallaka ma an kona to bare voters card mutumin da ke kasar nan yana cikin wani yanayi a matsaloli babu iyaka muna cikin damuwa wanda mu kawai muka san abin da muke ciki to da aka kawo wanda ke cikin wannan matsala ita ina ma zai fara yi magana kuma magana zaɓe gaskiya tsakanin Allah kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger a kan wannan sabon hari na kwantagorar. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sanda na jihar Niger ya ci tura. To amma dai tuni gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya yi ƙarin bayani. Bayanin da muka samu shine shi mai unguwan an halabe shi yana asibiti hmm. uh, kuma da cewa an kashe mutum guda da kuma yana jin sun ɗauki waɗansu wanda yake ba mu san adadinsu ba abin da ya sa bakin ciki na farko 'yan watanni da suka wuce dai na san wurin an samu zaman lafiya domin matakan da gwamnati take ɗauka to wannan shigan bazatan da suka yi abu ne wanda yanzu muna ya ba mutane abin ga amma har yanzu ya ƙara jajircewa game da ƙara tsaro a wayanan ɓangarorin yanzu muna fuskantar duk inda yake zagaye da kwantagoro za a shiga za a ƙara ɗaukar matakan da ya kamata Na'am wasu na nuna fargaba musamman ga yanayin zaɓe ya zo eh, me za ku ce ga masu nuna irin fargaban nan? Kada a damu dama irin wayannan kaga muna tunani cewa waɗannan mutanen ba daga wurin suka zo ba wanda suka yi wannan ba su da ba su zo da nisa ba kada ka yi mamaki ma suna zaune a cikin wayannan unguwannin nan to amma duk da abu ne ba da za mu ba da bayani a gidan rediyo ba amma duk matakan da ya kamata a ɗauka za a ɗauka kuma za mu zakalo cin me ya jawo wannan harin da aka kai domin da suka zo ba su hari ko ina ba sun je gidan mai unguwan ne kawai Na'am. Mm. To yanzu akwai yankuna irin su bangaren shiroro din nan duka mun zanta da wasu dai sun ce dai har yanzu dai hankalin su ba kwance yake ba. Me wani tabbaci za ku kara ba su? tabbacin da za mu yi musu shine gwamnati da kuma goyon bayan mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda yake ya dage ya jajirce in ba dun jajircewar shi game da kan tsaro ba ina ganin ga magana ma yanzu ba ita ake yi ba A yanzu dai al'ummomi na ci gaba da fatar ganin shawo kan wannan matsala ta 'yan fashin dajin a daidai wannan lokaci da al'amuran rayuwa ke ƙara tsananta ta yadda jama'a za su samu sauƙin rayuwar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasannin da gasar kofin afirka ta 'yan wasan cikin gida da ake kira can. da kasar algeria ke karɓar bakonci A ɗazi nan ne kasar algeria ta yi wa jamhuriyar nijar ruwan kwallaye har da ci biyar da banza tun dai a minti na sha biyar ne 'yan wasan algeria wato Abdullahi ya jefa kwallayen farko a raga kasar nijar kafin daga bisani algeria ta sanya kwallaye har biyar wannan nasarar da ƙasar algeria ta samu ta ba ta damar zuwa wasan ƙarshe na cin wannan kofin nijar ta doke ghana wadda ta iya kaiwa wasan ƙarshe na gasar har sau biyu inda ta zura mata kwallaye biyu da nema a oran wannan ne karon farko da ƙasar Nijar ta samu tikitin shiga gasar cin kofin Afirka Shan kuma ta iya kaiwa wannan mataki babu wanda ya hasashen Nijar na iya kaiwa wannan matsayin a gasar da aka fara ranar 13 ga watan Janairu yau talata ake rufe kasuwar musayar 'yan wasan kwallon kafa ta wannan kaka inda Premier Ingila ke kulle kasuwarta da misalin karfe 12 agogon Najeriya da Nijar daidai lokacin da bayanai ke nuna yiwuwar kuɗin da kungiyoyin suka kashe wajen cinikayyar 'yan wasa a bana ta iya zarta kowane lokaci a tarihi zuwa yanzu dai alkalin da aka tattara su nuna yadda aka kashe tsabar kuɗin da yawansu ya kai fam miliyan hamsin a wannan watan wanda ya karya tarihin adadin fam miliyan hudu da talatin da kungiyoyin suka kashe a kakar wasa ta shekara da sha ta takwas, inda a yau aka rufe kasuwar bundesliga ta shamus da misalin karfe biyar na najeriya da nijar sai serie a na ƙasar italiya da za a kulle da misalin karfe bakwai na yamma La Liga Spain kuwa za su kulle kasuwar da misalin karfe 12 yayin da Liga ta Faransa za ta kulle kasuwar da misalin karfe 1 duk dai a yau talata 31 ga wannan watan. Sai kuma bangaren cinikayyar 'yan wasa Bayern Munich ta kammala yarjejeniyar aron mai tsaron bayan Manchester City Jao Cancelo. 'Yan wasan Portugal kin dai ya tafi Bayern Munich kin ne a matsayin aro har zuwa karshen kaka ta bana inda daga bisani kungiyar ta Jamus za ta baiwa Manchester City miliyan 70 na euro a matsayin cinikin 'yan wasan na dindindin sai kuma kasar spain inda barcelona da real madrid za su buga wasan da zai kai wata zuwa karawar karshe a copa del Rai na kakar nan a jadawalin da aka raba ranar litinin a wasan daf da karshe barcelona da real madrid sai bilbao da osasuna a cikin watan janairu barcelona ta ci real madrid da ci uku da ɗaya ta lashe spain super cup a Riyad babban birnin ƙasar saudiya karawar ta hamayya ta el clasico za a yi ne gida da waje a copa del rey inda real madrid za ta fara karbar bakuncin wasan farko ranar 27 ga watan fabrairu sai dai kuma kungiyar ta nukam ta baiwa ta santiago bernabeu zarar maki biyar Osasuna ce za ta fara karbar bakuncin wasan farko sannan ta ziyarci Atletico karawa ta biyu. Za a buga wasan karshe a Copa del Rey a birnin Sevilla a ranar 6 ga watan Mayu. A bangaren wasannin tenis, Novak Djokovic ya kafa tarihi a tenis bayan lashe gasar Australian Open a karo na goma a lahadin karshen mako a birnin Melbourne. Novak Djokovic ya samu damar kamo yawan kambun Grand Slam guda 22 da Rafael Nadal ke rike da su. 'Yan kasar Sabiyan mai shekaru 35 a duniya, Novak Djokovic ya kai wannan matsayi ne bayan ya doke 'yan kasar Girka Stefanos Tsitsipas da ci 6 da 3 da 7 da 6 da 7 da 4 da 7 da kuma 7 da 5 a wasan karshe. Tuni ma sabon jadawalin 'yan wasan tennis da aka fitar a jiya litinin ya sayi Djokovic a matsayin gwani na gwanaye wato a matsayi na ɗaya yayin da abokin karawarsa Tsitsipas ya ci gaba da zama a matsayi na uku wato bayan 'yan ƙasar Spain Carlos Alcaraz da bai halarci gasar ta Australian ba saboda rauni. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. dalla an gaishe ka Hamid Mahmud masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. A takaice, ministan tsaron Ukraine Oleski Reznikov ya ziyarci birnin Paris don tattauna da shugabannin Faransa a yau Talata, inda za a tura jiragen yaƙi don taimaka mayakan Kiev don daƙil harin da Rasha ta kwashe kusan shekara guda ana yi. jami'an ukraine sun kira kawayensu na yamma da su aike da jiragen domin samun ƙarin karfin martanin kan har-harar rasha amma ya zuwa yanzu waɗannan kiraye-kirayen sun ci tura ma'aikatan da ke yajin aiki sun kawo cikas wajen kai wa matatun man ƙasar faransa kayan aiki da zirga-zirgar jama'a da kuma makarantu a ranar talata rana ta biyu ta zanga zangan nuna adawa da shirin shugaba emmanuel macron na sanya mutane yin aiki mai tsawo kafin su yi ritaya. dubban jama'a ne suka yi tattaki a biranen kasar faransa domin yin tar da wani sauye-sauye da ya ƙara shekarar da taya daga aiki zuwa shekaru 64 kuma hakan na nuna cewa macron zai iya sau wato zai iya kawo sauyi a yanzu bayan da ya rasa rinjaye a majalisar dokokin kasar. ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken zai yi zuwa beijing baya nufin amurka na kan hanyar samun gagarumin sauyi a dangantakatar jamhuriyar jama'ar china a cewar manazarta na amurka blinken zai kasance babban jami'in diflomasiyyar amurka na farko da ya ziyarci beijing tun daga shekarar 2018 a halin da ake ciki kuma jami'an kasashen biyu na shirin sake yin wani zama na kai tsaye da na gefen taro tsakanin shugabanninsa a bana kamar yadda wani jami'in amurka da ya yi magana da murya amurka ya bayyana adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kuna bakin wake da aka kai wani masallaci a arewa maso yammacin pakistan jiya litinin ya kai akalla mutane 100 wasu fiye da 150 kuma sun jikata sakamakon harin bam da aka kai tsakiyar fashewar babban birnin lardin kiba To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya salam